amma ba ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu ci gaba da darasi wannan littafi mai suna al-azkar ingantattun zikirori da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ladubban musulunci a jiya in ba a manta ba mun kai ƙarshen azkarus sabahi wal masa zikirori da ake na sahi da na marici duk da malam bai kawo mana saura ba duka sai dai ya ambata mana wani bangare daga cikinsu wayanda ko su Allah ya samu ka rike kuma za mu ribantu da riba mai tari yawa to yau za mu tashi a zakarun amatu wato zikirori gamammu wato zikirorin da askar nasu ba a ce zikirin kaza ba ne askarun ne amma zikirori na da ake so sanda duk zauna ko kake tafiya ko ka wasu abubuwa baka da wasu ayyuka a gabanka kana son ka samu hutu kana son ka samu nishaɗi to sai ka dinga yin addu'a kuma waɗannan abubuwa su ne ke ɗaga darajar mutum cikin al'umma duk inda aka ce yanzu an shiga mota na sha hada mu aka ga ɗaliban ilimi da niƙabi da safa da babban hijabi ita ka ba da labari ko da daga nan zuwa birnin kebbi ba da lisa waki wato ba da tsammance ba Allahumma sai in siya ta shi kawo mutane wanda ko san muna ba mu haka nan kamata a ce yanzu kawai in za ana birnin kebe sai mu ce to ina abin nan shugaban wani in da'awa ce za ta mu ce to abin da muka da Allah ki shiga mota kaza zuwa birnin kebe da Allah da shiga ayi musu wa'azi a yi musu bayani da aka alwala in kun gama a koya musu da aka sallah ki shiga wannan motar ce. da ce kuma wadda ba shiga waccan mota ke ku abin da muka so a musu bayanin kaza da kaza a koya musu kaza waɗanda su giza a tura zuwa birnin ke ba wai lalura gare su birnin ke ba su shiga ɗaya mota daga nan zuwa birnin ke ana tashi sai ta fara inna alhamdulillah Muhammadu wa nasta'inuhu wallahi tana take boye Allah zauna zauna haka nan ba ke ɗaya ga sarki ba gana amma in gana ganin wasu ƙasashe haka aka yi duk mota ka shiga kawai sai ka samu cikin ta wanda zai muku wa'azi kuma a tsara kiristoci haka suka fa su shiga mota su ta yi kuma ba ka ta su bari su ta yi a yi ta yi maka bayanin abubuwan da ba kana su kuma shi ke na aji Allah ya taimake mu. eh, eh. <laughs> gaskiya haka ne mutane suna da al'adar muna wato bi sai ce mu dai wato kai dai ga wadda Allah yi mu wata ɗabi'a ɗaya tare da zuciya san zuciya mun tashi daga ina ne daga maka zuwa madina guda da cijo malami guda ya ci gaba da wa'azi ya taɓa an kai ta ya ce to malam Muhammad bismillah ni ma in ci gaba to haka ni ma mun kai ta yi wasu da ce a'a ta ko bai a dan huta a sha iska abu a ta rike wa'azi haka to dan a kai wato zuce mutane ta tabbushi eh kuma abubuwan da aka wadi taimakon gana aka yi ladubban ziyarar madina mina na ya kamata ai madina mina na abba ai su ɗaya na maka magana amma duk da haka wani na jin an tsarkai ba su karanta ba su kira Allah ya samu dace to azkarun amatu wato zikirori gamammu zikirorin da suka hada komai da komai at-tasabihu wat-tahmidu akwai at-tasabihu ko at-tasbihu eh at-tasbihu tasbihi wat-tahmidu da tahmidi me ake ce ma tasbihi me ake ce ma tahmidi qalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi wanda yace haka to gurisat lahu nakhlatun ana dasa masa wata yadda dabino fil jannati a cikin aljanna ma'ana wanda ya lizimci wannan zikirin ba faɗi adadi ba duk wanda ya lizimta yana yin wannan zikirin subhanallahi alazimi wa bihamdi lizimta yi to dan aljanna shi ya saƙon da aka fa faɗa zaki saboda me yasa aka na aljanna aka bi tunda an ce guri sallahu nakhlatun fi janna ana dasa masa wasu itanyar dabino a cikin aljanna na dan aljanna na amma wata ita ne da biyu a gare shi a cikin aljanna wannan tasbihin mun karanta littafi sukutun mai bayani akan wannan zikirin da falalatai in ba manta ba wannan hadisin rawahu tirmidhi da haka yana da kyau wannan tasbihi mu yawaita yi bari mu maimaita ko subhanallahi alazim subhanallahi alazim wa bihamdihi bismillah subhanallahi alazim wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi kada ki samu dama sai ki zauna ki samu so wani adadi babu iya ko nawa ki baki laifi in za ki iya dubu ki dubu in za ki ɗari ki ɗari in dubu za ki ki babu wani adadi a yanan ne kun gane mutum na iya ta yi kuma kana yi kana jin daɗi kana yi kana jin daɗi kana yi kana jin nishaɗi kana yi kana samun hutu duk da kwana kika jin kwana bai ɗaukar ki ki kwanta ki ci gaba da wanga tasbihin subhanallahi alazim wa bihamdi kina Allah da yanzu kwana na dauki abinda ake ni da wannan addu'a tsarki ya tabbatar ma Allah mai girma tare da gode masa na biyu wannan ana ce mishi azkarul amma zikirori ne ga gamammu ma'ana ba a ayyana sai wani wuri na musamman aka yi ko yaushe kana yi ko da daddare ko da rana ko kana zaune ko kana tsaye ko kana kwance ko kana kishin gyaɗe ko kana cikin mota ko kana cikin jirgi ko yana haƙi da za ka yi shi nabi biyu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sai da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce man ƙala subhanallahi wa bihamdihi wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin a cikin yini ne a tamarra so ɗari wanda ya faɗi wannan zikirin subhanallahi wa bihamdihi a cikin yini su ɗari wadat haɓaya an shaye mai zunubai ne wa in kanat misla zabadar bahari ko da sun kai kun wanke kun maliya shi yasa wannan yana daga cikin azkarul amma daga zikirori na gama gari ko yaushe kana yi amma kuma ana so da sai ka yi shi so ɗari kuma da bare ka yi so ɗari kuma kana ai tayi ne kai tayi an gane kana iya ta yi duk sadaka samu dama kai ta yin hajjin mu karanta shi ma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mun ga ba wahala ba waya kuma eh sai na uku qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce ahabbul kalamu ilallah arba'un ahabbul kalamu mafi soyuwar magana a gurin Allah shine kalmomi guda hudu wannan mun karanta littafi da wanda aka ce haka ko ahabbul kalamu ilallahi arba'un littafi ne ki samu wannan littafi yana da kyau ana ce masa ahabbul kalamu ilallahi arba'un mafi soyuwar magana a wurin Allah guda hudu ce na ɗaya subhanallah na biyu walhamdulillah na uku wala ilaha illallah na hudu wallahu akbar kuna ji jama'a a kidaya mana sun kai hudu subhanallah ɗaya walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuke ga wannan lafazin wannan zikiri mai kalma hudu to shi ne a habbal kalami ilallah shi ne mafi soyuwar magana a wurin Allah kun gane shi ne shi yasa malamai suka ce in mutum na sai ya samu ta goma shi kun gane ta shi duka kasa ce suwa duk lura da ka shiga sai ta yi nasara kalazanci suke ne tun da kashe ba sai ta yi sha'awa duk da sana'a ta kowa ɗauko ta ba a saye in kana so in ka ɗauko ta kai a saye jama'a su ta son ta to kalazanci wanda zai سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ki ta yi. inda mijin kina ganin ki baka sai da yana ganin ki fara sai ai an ce wari ba wai wari na irin huska ba wari na ɗabi'a ko amma dai haɗa da kyawawan halaye kuma a daina takara ya kuma su takara bai yiwa wa miji kullum ki cutar da shi sannan kuma ki dawo ki in ya zaburo kuma ki warma Kur'ani ki kama salawa. wata rana ana samun misali. Yawa muna tare mafi soyuwar magana a wurin Allah guda nawa ne guda hudu ne malama kina ji mafi soyuwar magana a wurin Allah ita ce guda hudu to faɗa mana ita subhanallah subhanallah ba subhanallah subhanallah na'am na'am na'am alhamdulillah to ki rufe ta to alhamdulillah a ci gaba a ci gaba jama'a kuna ji ko duk mutumin da yake wannan zikirin wato ba san wani abu ba wannan zikirin wa iya zama jikinka wata rana ba kusa da kana haka ɗaga ji kana in kina so kawai yanzu share kwana kamar goma ki tai to ya Allah ya da sauran kwanaki sai ɗin zaki kina sai ya riga ya zama jikin ki. ko ba lallai dole sai ki riga tasbih ba ki kira da yatsun hannayenki ko duk ba ma sai ke wa Allah kai wani kidaya mala'iku da nan na kidaya ne dama ita shari'a inda aka kidayawa inda shari'a ta ce a kidaya sai a kidaya inda shari'a ta ce a kidaya ba sai a kidaya inda akwai mala'iku masu kida kuma musu sutura kuma yanzu da Allah da a ce mutum na da asusu duk sadda ya kada naira goma sai sai rubuta ga takarda cewa yau kaza ga wata na kada naira goma gobe ya kada ishirin sai rubuta kaza kaza sai shi zauna shi total ɗin kuɗin da a cikin asusu da wanda ka ta zubawa ka ta zubawa wai ganin abjin kuɗi in ya kunshi asusu wanda bai mi Allah ya sa kun gani za ka zikiri kai tai yi tai kawai ya zama jikinka cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wadda aka yaba mata wajen yawan zikiri an ce ita tana zikirin Allah kowane lokaci harshen ta ɗanye na da zikirin Allah su biyu an kawai dawa dawa kun manta to mun dai na hudu ƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahama annabi ya ce ga wasu kalmomi guda biyu su ake kira kalmomin guda biyu lisan suna da sauƙin faɗa a harshe. Saƙila ta nufin mizan suna da nauyi ga sikeli, yana sa sikelin ki na kyawawa aikace nauyaya. Kuma habiba ta ni ilar rahaman masoya ne guda biyu ga Ubangiji mai rahama. Shi ma mai sai ya samu kwarjini, ya samu kwarjini, kun san kwarjini, to ya lazanci kyawawan ɗabi'u kuma ya lazanci wannan zikirin. an gane habiba ta da ilar rahaman masoya ne guda biyu ga ubangiji mai rahama menene zikirin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kitai ba arabi kitai sai ke gaji in ki ke gaji da wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai ki karanta ki koma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ki jike gaji ki koma mai istighfari in ki jike gaji ki koma makaratun qur'ani in ki jike kosa don ba gajiya na aka cewa ba in ki jike kosa sai ki wannan in ki jike kosa sai ki wancan ya mutane su ko su cece tabu don ba sai ki kullum ganin aka ina motsi za su gane ba ke tabu ba yanzu ina mutum zai samu a ce irin monday jama'a shi ta kai ne da monday da alhamis shi ta kai ne wani wuri na musamman shi zaune-zaune shi samu awanni shi na ta wannan tasbihin ai ina gaya masa in ya hito daɗa cewar Allah ya cewar Allah wato musamman mata an kware ku da ba ku zuwa masallaci wato in Allah ya gama sun masallaci zaune shina zikiri ko shina karatun ƙura'ani to Allah kaɗai san darajar da Allah zai ba shi ku sai dai ku hankura ƙakunan ku zauna ku eh, shi shine masallacin ku Suna ya kuma ku dace hmm. mutum da dai babu babu inda za ana yan ba ba eh. in mutum ya ta kai ne eh, ya keɓanta kai ne ya kashe waya ta gaba ɗaya ya kashe waya gaba ɗaya kowa ya hana cewa yanzu ko zo yana bukata don Allah ga takarda ne ya rubuta suna ne da lambar waya ta yi ya yi hankuri in na ƙara abin da na kai zan kira shi to ka killace kanka awa ɗaya awa biyu awa uku awa hudu ka keɓe kanka duk wasu ayyukanka da an gare ka ka sa a yi ma ko ka ware mai gida ma ka bi da alwar matai dan wannan lokacin ko ku baya na ko yana wani wuri ya sani lokaci ne na ibada ka killace kanka ka shige wannan wurin a yana ji an kai to da sai da Allah ne dan kai kan kana ji ga cikin kai kan kana ji قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي أيعجز أحدكم an ba kulla yawamin alfa hasana annabi ya tambaye sahabbai ne yanzu ɗayan ku zai ji kasala ya aikata kyakkyawan aiki guda dubu yanzu akwai cikin ku wanda ka jin kasalar yin ayyukan alheri guda dubu alabu sa'ilun min jula sai wani mai tambaya daga cikin abu na majalisar manzan Allah sai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai fa yaktibu ahaduna alfa hasana muzala ta yaya ne ɗayanmu zai iya tsawurwurta ma kansa zai iya sama wa kansa kyawawan ayyuka haɗu za a yi ƙala annabi ya ce yi sabbi wa mi'ata tasbihatin ya yi tasbihi ɗari ya yi mi? to me ya tasbihi ɗari subhanallah subhanallah subhanallah ba shi ne tasbihi dari ba wa yuktabu lahu alf hasana sai a rubuta mai kyakkyawa guda dubu au yuhaddu anhu alf sayya hadi'atin ko a zube mishi a kankare mai miyagun ayyuka ne zunubai ne guda dubu ɗayan biyu dai ko dai a rubuta ma kyakkyawa dubu hasana dubu ko a rubuta ma ne a goge maka mummunan ka gani duk zunubin da bai da alaka da haƙƙin wani haƙƙin Allah ne guda dubu za a sarayar maka da su a zube su Allah shi yasa za ka ji in ka samu dama kai wanga kai kanka sai ka ji zuciyar ka an wanke ta ka ji kamar mutum na da datti ya yi aikin wahala ya ce ya samu ruwa masu su ba masu sanyi ba su ba masu zahi ba ya watsa sai a gaji jikinka ya sakwai haka za ka ji jikinka ya dawo maka wasai ba lodin da hake da shi an sauke maka shi ka duba jama'a ba wani abu mai wahala subhanallah subhanallah hasuna dari da Allah subhanallah su dari minti nawa zaki amma kuma masu yi sun karanta masu yi ba su da yawa Eh? ban ji ba ɗan ah, mutum na iya bai irgin cewa sai ya yi da tasbi amma da bai rigin cewa mu yanzu irin mu matasa da mu ni an sai na kira ɗari da tasbi ni yanzu zan na kira ɗari jama'a na ka tawai ɗari sai na kira da tasbi eh kai ni gaskiya ina ce muku ko ban riga tasbi ba ko ban yi da yatsu ba haka ɗai in yi kama yi ɗai ni na iya yi ɗai ni dai zai iya ni dai gaskiya Allah amma wanda bai iya yi sai da tasbi sai ya li sabu da shi a ah, to wai ma sai ka shi eh kai ka tsaya ne ka sai ka shi to ka rigirci sai sai kai sai abinda da aka ji ma tsoro kai a kasa dai amma eh, ne tambaya bari da tambaye ku shin laifi na in wasu ɗari to in ban kai ɗari ba akwai zunubin da aka rubuta su ba ka zami an na wahala amma wanda bai iya yi sai ya rika kyazbi sai ya rika abitai ya karanta sai ya rika abi ne ya yi ɗari ne shi ke Allah ya samu dace subhanallah so nawa so ɗari yanzu ga shi nan ko ga waya akwai wayar da akwai abubuwan da za ka sawa ga wayar duk bayan awa minti talatin ko minti goma sai a tuna maka da tasbihi ka ji ake ce subhanallah wa ce subhanallah wa bihamdihi wa ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ana tuna ma don in kama sai ka ci gaba da yi na shidda an juwairiya radiyallahu an daga juwairiya Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi sallama, kharaja min indiha bukratan annabi ya haita daga wurin juwairiya tun da sassafe shine sallar subha a lokacin da yayi sallar asuba ma'ana zai je masallaci sallar subha ne wa iya fi masjidiha manzon Allah ya bata masallacinsa kun ji a ce masana da masallacinsa duk mace na ce da wani wuri na musamman masallacin ta inda duk za ta ibada duk wani abu mai ɗaukar hankali wannan area inda ta keɓe ta gusar da shi hijabinta na sallah kayanta na sallah turarukanta na musamman komi in mai ra'ayin tasbaha ta har tasbaha ta nan komi ta gyara wannan wurin tana zuwa wannan wurin ta ɗauka kayanta na ibada tasa ta zauna wannan wurin ta zo masallacin take tuna na juwairiya manzo Allah zai na masallaci sallar asuba ya batta a wannan masallacin nata sun maraja a bada al-adha sai manzo Allah ya dawo bayan hasti ya tako kun gane bada al-adha ay da fi waqti duha bayan lokacin sallar duha ya shigo wa huwa irtifa'u shamsi qadara wato menene misrain wato ɗagowar rana gwargwadon mita biyu ɗagowar rana su sai maza zalatar salama ya dawo Wani ya ja lissatun tana nan zaune tana nan zaune ashe kuma mata za su iya in ya zama na kuna da mijin ku ko ku hudu ko ku biyu ɗan da ba ranar girkin ki ba ranar aikin ki ba eh sai ki zaune masallacin ki ki ta tasbih yara ne kila akwai yan manyan da ka yi wasu abubuwa nasu sai a yi musu irin yau da yake ba ranar ma'aikata ba sai ki zaune ki duka zai sai a siya ni an gane banzala ya dawo lokacin sallar duha yayi wai ya ja lissatin kana zaune bakala sai annabi ya tambaye ta ma zilti alal halin lati faraqtuki alaiha manzo ya ce yanzu baki gushe ba kina nan akan halin da na baki a kai ke san ko da na baki za ki sallah asuba shin da ki sallar subahin ki zauna sallar subahin kina nan wannan wurin zaune baki tashi ba qalat na'am tace kwarai babu inda na ce ina nan zaune wurin qala laqad qultu ba'daki arba'a kalimati bayan rabuwa ta da ke da naje masallaci na faɗi wasu kalmomi guda huɗu. kuma da na zo faɗin su na waɗe su ne salasa marratin su uku na waɗe su lawuzinat da za a auna su da ma kunta da abin da ke waɗa zikirin ki gaba ɗai na kusan awa ɗaya da rabi ko awa biyu zuri yau to zikirin ki da ke duk gaba yinin yau lawazanat hunna ni waɗanda na yi da sai sun yi nauyi sama ga naki tasbihin ki da ki ki ta yi ne kuma a ce gaba ɗayan yanayin gada kika ciki ki tare baki tashi ba ni ko na faɗa wasu kalmomi hudu so uku to inda za a ɗauko naki a aza ga steli zikirin ki gaba ɗaya na yi ne a ɗauko nawa wannan na waɗa so uku na maimaita zikirin nan so hudu amma na maimaita so uku a ɗauko a sa a hannun steli guda wallahi nan sai ya riga yi naki ashe jama'a ashe akwai ayyuka masu falala waɗanda ba wai aiki ba yi ƙoƙari ka san ayyuka masu falala yanzu misali wanda ya azumi yau da wanda ya azumi gobe talata azumi sun kai azumi sun kai to amma waye falala wanda ya yi to ke sai ki ta ƙoƙarin azumi amma ba ranakun falala ba an tsere miki an tsere miki don haka ana so mutum ya yi ƙoƙarin gane ayyuka masu falala ya bibiye su yana kulawa da su da yanzu ga annabi ya tambaye ta yace nashi wadda na tuhunna sunan jaya to wannan zikiri na kan wadi so hudu to sai ku kidaya muna wanda ka wada bai kalma hudu amma so subhanallahi wa bihamdihi kalma nawa subhan ta ce ya ce kalma amma bi ma'ana jumla kun gane kalma bi ma'ana jumla kalma ce amma ma'anarta jumla na haɗu wasu jumla na haɗu wani santar guda hudu don haka na farko subhanallahi wa bihamdi mun samu ɗaya adada halƙihi. ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته آه gaba da haka suke subhanallahi wa bihamdihi adada halki eh daya wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa zinata arshihi na yi kuskure na ce wa zinata wanda na kada yawon wanda babu yawon na sata ko kenan me addaidai wasu na ta'arfi eh wannan aka dauke da harufa da an zana nan wasu na ta da ya ce wasu na ta to yanzu ya san aikin fataha ya san aikin kasara amma bai san aikin dumma ba don cikin nan babu aikin dumma kawai yanzu ya san aikin fataha kuma ya san aikin kasara an gane to ya ana so a yi gabar shi ya san wasu kuma sai an taiwa wuri warba nafsihi wa zinata arshihi eh wa midada kalimati wa kalima muna son ka san madda sai mu rubuta maka wa midada da ka ce wa midada sai mu ce ka san madda alif ta shayar ka ta shayar ka kuma da mun ƙara maka kalimatihi sai ka ce kalima sai a tsaga kalimati da ka ce kalimati ka karanta sai mace ta fito da cikin jama'a bari mu sake rubuta ma shi daban ba waccan kalmar ba da ka haɗu su ka san mada hali shi ke sai a kai da kai shi da aka so ka sani tsari ne wannan ganin abin da sauki bai da sauki wallahi abokai awa sai ka sai ka koyi haruffan Wani ba hakon so ba ka iya su sai ka sai a kaɗa su kudi warko warko ba sai ko ina ba da na magana fata-fata. sai ka so tun nan wani ga ka kada mana halkihi ka kada ne sai mu ce a ah, ne karshe shi ke shi ne da kaga gidan haruffa an kai ga ne to an kai karshe da ko an kai karshe mutum duk ya gama sanin komi. yanzu sai a kada mai ne sukun fita a kala khalam ne sai ce hal. ko sai ai tai kala fata ne hal a ai ta buga waɗannan ai ta buga su sai a dawo yi ta haɗa maka su a ta haɗa su da ka san su shi kenan sai a miƙa maka Qur'ani to cikin sati uku kana iya saukewa inda ka iya haruffan cikin sati uku duk wanda ya ga yaro ne bai gane ya lehin yaron nan lehin shi ko kuma lehin uwa sai in dai ka tsaya yaro ko mi zama ne ɗan ƙarami kuma mamaki ɗiyan laraba ka ka ƴan yara ƴan nutsitsi farkon abin da suka fara koya ma yaro shine haruffan. na yi karantar da wasu ɗiyan wasu turawa abinda an ka yi jinga da ni minti talatin an ka sai nau mintin nan talatin ina ra'ayi in ƙara wasu talatin sai a yi double kuma ina iyawa kuma in ƙara wasu talatin eh babu ruwansu su ga yaran nan kuma ƙa'idar da turawan nan sun bani da ɗayansu ni ba karatu zai musu iyaka ta ɗaya yaran nan su karanta inda ne ji sun yi kurin ce mm. in sun hako makaranta in ce mm. in ba su iya basu in ce tashi ko matan ka daddafo wurin koma ta huwa minti talatin an sai shi kan kaza saboda haka da awanni na da minti talatin an kai ce nake in kai minti talatin eh ina da lura minti na talatin sai ciyo ina da lura ta shi to shi kenan ma in sa ce ƙarfi a lisa wa minti ka talatin idan da nake da lokacin sai in ce ina so in kara ana na ana dibin ta da shigowa ta gida ita baturiyar nan da mai yiwa ita mace tana da na shigo haka ina shigowa sai ce malam barka da zuwa sai ce wa barka ina zuwa tana dibin ta kuma da zan rage minti guda in ce na ta sai ce a saura minti guda eh saura minti guda baka kaya ba in ko ina da lalura to in ma na minti goma sha biyar ina da lalura sai ce mu matsala in ce ina da lalura sai ce mu matsala sai sai ta ɗauko littafin ta rubuta minti ta kwata ne da gobe eh in na dawo gobe in na cika kwatan nan to da minti talatin yau minti arba'in da biyar sai ta sami su cikin waɗancan ko ba ku san wani abu ba wallahi kuɗin da kaka samu sun yi waɗanda kuɗi da aka baka na albashi don kana iya tashi da dubu goma tun wannan lokacin ga wata in kana ra'ayin a baka wata a baka wata in sati ya so a baka iya dai ba iya baka kullum saboda ba garin amcin su in sati ya ce a baka a jirka to mu musamman muhimmancin lokaci ba saboda haka haka yaran suka yi in an ka sauke kuma a koma dawowa haka aka sai sai kai ta mamaki ga yaran su yan mijin sai iya karatun Qur'ani Allah ya taimake mu Sadaka wannan zikiri yana da tsada kwarai da gaske. Kuma yana daga cikin azkarus sabahi wal masa. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi so uku. Sai kowane mai ya kokari da sahi ya zama cikin azkar ɗinka. Sannan da marece ya zama cikin me? Cikin azkar ɗin. Kuma in sun samu ne shi wannan azkar ɗin ba a son kai magana ba. ma aka kamin ka yi shi kar ka yi magana in gana da lalurar magana sai ka yi abin da sannan ka yi magana Allah ya samu da sai a tahalilu a tahalil hailala jama'a yanzu dai mun ji wancan zikirin ku yana daga cikin askarul amma eh suna da yawa ko sun kai kusan guda nawa sun kai biyar eh bari mu ga ku bari mu ga yanzu waɗanda mun kai dan yana yiwa gobe kila in tara gas in ce duk wanda zai shigo sai ya bani a ba mamaki ne ba lalle na a dai zama cikin shiri eh, bari mu gani na ɗaya a saurara kuriki na ɗaya subhanallahi alazim wa hamdi eh subhanallahi alazim wa bihamdihi mun yi shi. eh shi an na farko na biyu subhanallahi wa bihamdi mun samu nawa na uku subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar nawa kenan na hudu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim nawa kenan na biyar subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah shi an nawa na shidda subhanallah adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa zinata arshi na zallake na yi kuran bakin haka ya saba sai an tsubbagai eh bari mu gani da Allah ku taimaka min saki faɗi ku taimaka min zan ba da kulawa sosai a saurara bari in sake karantawa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati eh, to abin sai ai tunda harshen ko da aka hadace ta haka ba a iya harufa ba eh eh eh ke ma wazina ne gaske eh to wazinata ta sai mu gyara ku wanda mun ka faɗa canda da kuskure Allah ya yi mana kuma Allah ya sa ba ganganci mun kai yanzu mun gane kure kuma in Allah ya da mun ɗaura kamara za mu gyara to jama'a kenan yanzu a saurara mun yi tasbihi har guda nawa har guda nawa har guda shidda kowa ya ɗaura kamara ya so da shiri ne in baka so da shirin ka ba ka riko jikka ta tara ko ka shiryo da abinka tasbihi guda nawa guda shidda Allah ya kai mu gobe lahiya akwai yiwuwar kila a tambaya a target a tambaya akwai yiwuwar kuma kilan wani abu ya dawo hankali kuma a yi wani wuri eh Allah ya taimake mu Allah ya sa a tare ba ku ce abin ba ai an tare unwanin ku ne ai eh, an tare unwanin ku ne dole a haɗa mu idanun kwana a ji aitai tai eh a saurara jama'a shin ba in manka ka iya ba ta riba ba ne a saurara Ba ta ce mm, riba ba ne jama'a ba zai tambe ku tasbihin ga guda nawa wane ke da wahala wane ke da wahala yanzu muna iya samun mutum guda wadda za ta zubo mana su duk gaba ɗayansu ta ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ko ba ta sa dubi lissafi ya shirya to jama'a ga wata sace ta shirya kuma ga yanzu suka ne ta duk ta ba magana ta duba littafi da aka to su jero mana su mafiya

babu komi ga lita ci gaba to ke samu hudu saura biyu ya faɗi wannan saura biyu shidda ne to gobe kowa ya to da shiri da tun da haka ne kun ga yanzu wannan shi ka nuna mana akwai matsala akwai matsala gobe kowa ya tura da shi eh ko ba bari hannar ba a tare gobe ya yi daɗi ko gobe da kowa ya tura da shi ajiya gobe a zo da shiri ya ji abubuwan da an kai magana dai ko a saurara a saurara jama'a yanzu mun yi sigar tasbihi jama'a a saurara a saurara yanzu mun yi siga ta tasbihi har guda shidda wanda muka son gobe kowa ya so nan shi amma ya addinin shi Allah ya sa mu dace at-tahlil to za mu shiga hailala wancan kun san at-tasbihu ne wa tahmidu ko tasbihi ne da tahmidi yanzu za mu shiga at-tahlil haito e e a duka ai kowane ai da sa ai da mulki ai da sa ai da mulki mm mm-hmm. to jama'a za mu sai hailala hailala kowa ya saurara qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi zira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin bi atamarra a cikin yin ya hudu wanga zuke wanga hailala su 100 kanan lahu idala ashara riqabi ya kasance gare shi yana da lada gwargwadon wanda ya yanta wuya na bayi guda goma. Jama muna ji, za a ba mutum lada kamar kwashin wanda ya yanta bayi guda nawa? Guda goma, wanda ya hudu so nawa? So ɗari. So nawa? So ɗari. Na biyu, wa kuti ballahu mai asu hasada, kuma ana rubuta mai hasana guda ɗari. wa muhiyat anhu minhu sayyi'atan wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a a goge mai zunubai ne guda ɗari Ima muna ji wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa kanat lahu hirzun min ash-shaytan yawmuhu zalika hatta yansiya kuma ya zama masa kan dagarki tsakani ne kariya daga sharrin shaitan har wannan yana hikari kada jama'a ga abu ba waya amma ba mu eh jama'a Allah ka shirye mu yanzu da Allah jama'a bari mu gani yanzu don Allah wanda ya samu yau yayi ɗari nai don Allah a daga hannu tsakani da Allah wanda yau ya tabbatar da zikirin ga yayi abi ne dari tsakani ne da Allah tsakani da Allah tsakani da Allah tsakani da Allah tsakani ni ba ina ne na ba ni ina ne wai ku haka tsakani ku gane ina ne tsakani da Allah ni ba ina ne na yi tsakani da Allah da ku sauke abu eh ba wai daga hana ne ba an samu an yi a alhamdulillah amma dai wa'anda ba su ba sun yawa Allah ya ba mu imfani. eh ban ji ba wanda bai rita ba ba in zato ne ya tabbatar da ya kai ya yi kokari zato ne ya rija ya wuce dare ko san ba da yi na wuce dare ba eh kai ta yanzu misali akwai wata ɗaliba ku saurara akwai wata ɗaliba daga wata dubara da gidansu wata rana ƙasa ta kasuwa wurin ba ko guda ba da gida sai ta kama hanya ƙasa to in mutum zai iya samu in bai samu damar yin su ba saboda lalura ta yara da sauransu sai ka ce bari in zago ƙasa wannan ta yadda za ka yi kana ta kana jin ƙawahonka eh kana ta yi kana jin ƙawahonka kawo wanda ka adda wani matsala kai ka san abin da haka to nan za ka samu yanzu misali ke ga daga nan ɗai zuwa bakin titin ga kina yan goma eh yamma. sama ba mu yi to wata rana sai ka alita iya ƙasa don ka samu dama ka yi ajinka Allah ya ba mu sa'a wa alaikum assalam eh ana yi ko ba ko ba a samu yi sallan ba in eh, san samu ne ai eh, san da ka sallan sallama sallah cikin askar din da na ka yi. a ba san na aka yi ba san na wannan lokaci ba san na aka yi shi wannan lokaci na istighfari istighfari aka wannan lokaci hmm. eh ya yi sallar su ba ne eh askar din bayan la'asar a kuna iya ku ayi eh, la'asar makaranta eh a to ayi la'asar ba ke yi ayi la'asar don ya ayi la'asar mareci ya shigo ya ayi la'asar na eh a suka su da wata ce ana iya bari sai bayan magana ba na mareci ba ko kai bayan la'asar ko kai bayan magariba ran da baka samu daman yi bayan magariba ba in ka zo kwanciyar bacci a saurara a saurara in baka samu yi bayan magariba ba sai ka yi ƙaba'i ko san ƙaba'i mene ne ƙaba'i in ki zo bacci sai ki ranka Eh ana ranka eh, namare ce. bayan sallan kamin isha'i kamin isha'i amma ana kaza'i kuma na sahi kamin rana ta ce amma ana kaza'i in wani dalili ya samu sun bai ba sai hiranka a jini eh Allah ya samu dace eh ban ji ba eh a ka a shigo da tambayar sallah ne sai hankali bari mu kare sai mu yi tambayar sallah eh kai ta shigo eh sha ji ta yi to ku bari mu yi suwa ko bari za a tambayar wa kana lahu hirza min ash mun karanta wannan ko wa lam ya'ti ahadun bi afdala ma jaa kuma babu wani mutum guda wanda zai zo da mafificin abin da ya zo da shi illa rajulun amila aksara min sai wanda ya aikata hiye da nashi ashe kuma ke da ana aiwata ɗari an gane in kana son ki yi wata in kina da abokiyar zama ga tana da ɗabi'a laƙewa tana irin wanga tasbihi sai ki ce yau sai ke hita to ke yin ki yi dubu idan ta yi ɗari ke yi dubu to yau ke hita kun gane eh, in kana son ka yi wani sai ka wuce shi da aiki Allah ya sa mu dace abinda ba karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka